الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة Allah ta'ala kamu yau sha takwas ga watan juma Jumada al’akhira, jira annabi sallallahu Alaihi Wasallam, 1439, kuma yau shida ga watan biyu miladi uku ko, ga watan uku miladi ya 2018 a wannan masallaci namu masjidin imami Muhammad ibn Abdullahi, rahmatullahi alaihi, domin ci gaba da darasin littafin al'ubudiyya wallafa babban malami shekul islam al'imam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine mu na 62 a cikin wannan littafi kuma littafin kamar yadda muka sani yana bayani ne akan hakikanin bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma bayan haka a inda muke mala yana mana bayani a kan hukuncin yin zikiri da lafazi ɗaya ko ma ba lafazi ɗaya ba a alami wato wakilin suna a zikiri da huwa mala ibn taymiya yana mana wannan batu shine sai mala ibn taymiya ke cewa bayan ya kawo cewa an samu sahibul kusus wato ibn arabi ibn arabi as-sufi ya ya rubuta wani littafi ya sa masa suna kitabul huwa a cikin wannan littafin da ya dauko ayar Allah ta'ala eh, ta alqur'ani da take bayani akan eh, alqur'ani ayoyinsa sun kashi gida biyu akwai ayoyin da ake ce musu muhkamat akwai ayoyin da ake ce musu mutashabihat to a cikin mutashabihat Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin me ake nufi da ayoyin da suke mutashabihat sai Allah to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shine sai Ibn Arabi ya ce ai wa ma ya'lamu ta'wila hada bismi allazi huwa illa huwa kenan ba wanda ya san hakikanin ma'anar wannan sunan na huwa shi Allah to huwa nan ai ba sunan Allah ba ne. banil ne ana iya ce ma kowa huwa huwa ke kenan fassara ta kenan huwa ne, to ne ba kaga huwa zai iya ka iya kara kowane abu a saman sa abin da kake nufi shi zai shi zai baka jumla cikakkiya huwa Allah huwa iblis huwa waladun huwa rajulun huwa zaujun. huwa baitun kuwa hinjirun kuwa kalbun duk za su yi ɗauka kayi ibtida'i ne mubtada ka faɗa shi shine to shine ba kage na buƙatar abin da za a faɗe shi domin su haɗe su ba da ma'ana ingantacciya amma aka tsaya huwa huwa huwa ba zikirin Allah bane wannan to shine sai malam ya ci gaba da bayani a yau yake cewa qila amma ce هذا وإن كان من متفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل An faɗa cewa wannan yana cikin abin da musulmai kai masu hankali ma ga baki ɗaya suka yi ittifaki a kan cewa min abiyanil batili yana cikin mafi bayyanan magana take ɓatacciya ka ce wai tafsirin wa ma'alamu tawilahu illa Allah ana nufin wai wa ma alamu ta'wila hadha al huwa illa huwa sai ce kan ya zunnu zalika man ya zunnu min ha'ula amma duk da haka duk da ittifaqin nan da masu hankali ko musulmai suka akan cewa wannan magana ɓatacciya ce to wani daga cikin masu irin wannan zai iya zato hatta qultu marratan li ba'd man qala shay'an min zalik malamin kimiyya har ya ce har wata rana na taɓa faɗa ma wani da yake faɗin irin wannan maganar na ce masa lauka na haza kama kultahu ai da wancan tafsirin da kai ɓatacce haka yake da gaske ne la kutibat wa ma ya'lamu ta'wilahu yace da Allah ta'ala ya rubuta ne wa ma ya'lamu ta'wilahu huwa za a rubuta ba wa ma ya'lamu ta'wilahu huwa. ضميري أو جمع لمن نهو كلا أكل أقوي عمنا تكشمش ضمير مستتر أقوي ضمير متصل أقوي ضمير منفصل ضمير مستتر شيء قدر شيء أكيد ينزي إذا نشي الولد جاء الولد جاء yaro ya zo to ya zo din a cikin ya zo din akwai wanda ya aisha shine dai yara to wannan ana ce masa zamiri mustatir ko ko misali ko sai ce ya zo wa ya zo ya zo kaga wani kenan zamirin da shi za ka yi a kwakwalwa shine suke ce mishi zamirin mustatir akwai zamirin muttasil shi kuma shine irin wancan wa ma alamu ta'wilahu wato lamirin sunan da shi baya iya tsayuwa shi kadai sai an haɗa shi da wata kalma domin hu ba zai tsayi shi kaɗai ba shi ta ka ce wa ma ya alamu hu ta'awila daban hu daban akwai na uku shine bamirun munfasil bamirun munfasil shine wannan wa ma ya alamu ta'awilahu wa ce in haka ake nufi in huwa ake nufi to huwa za a faɗi a wajen munfasilatan to da za a faɗe ta ne a matsayin munfasila ba munfasila kaman wa ma ya alamu ta'awilahu ba so daga kun ga wannan ba ta kan tafsiri tafsiri ne wanda yake ba na daidai ba Allah yana bayani ne akan ayoyi mutashabihai ba yana bayani bane akan lafazin huwa so daga a takaice dai ba a zikiri da lafazi daya zikiri da lafazi daya kamar yadda aka mata mana bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta da haka ba sahabbai da shi ba sannan duka malamai na alkhairi wanda suka zo a cikin mafificen karnonan nan guda uku ba a samu wani daga cinsu ya halasta yin zikiri da lafazi ɗaya ba balle kuma ce za a yi zikiri da lamiri wato wakilin ba wannan bai halasta ba sai malam ibn tamiya ce sun ba kasiran ma ya ba abu shiyuhi sannan so tari wani daga cikin malamai yakan ambata annahu yahtaddu ala qawlil qa'ili yakan kafa hujja cewa wai faɗin mai faɗa ya ce Allah bi ƙaunihi ulillah sun maganku yawan dai batun da aka yi a ba shi ne malamin kimiyya ke sake mana nan da a kansa ayar da suka fake da ita ita ce wannan ayar take cin suratul an'ami da Allah ta'ala ce ulillah ka ce Allah ne sai suka ce a'a ai tun daga shi Allah ya ce kunin na to ya halatta kawai kai ta zikiri kana Allah Allah Allah wanda an yi mana wannan mutum shi kan shi mana ya mana batu a baya sannan almajirin su ibn qayyim a cikin tariqul hijratayn wa babu su'adatayn ya kawo wannan batun wa yadhunnu anna Allah amara nabiyahu har ma ɗaya daga cikin sunazatan cewa ai Allah ya umarci annabinsa bi an ya kula lisman mufrada cewa idan annabi ya tashi zai yi zikiri sallallahu alaihi wasallam to ya zikiri da hafazi kwara daya shine Allah kawai ai ta faɗin Allah Allah haka wasu suke zato sai ce wa haza ghalatun bi ittifaqi ahli ilmi wannan kuskure ne malamai gabaki ɗaya sun ittifaqi akai cewa kafa hujja da wannan aya cewa Allah ya ce kulillah to kenan sai a ɗauki kalmar Allah a ce a yi ta zikiri da ita wannan kuskure ne a fahimta inda kaulahu kulillahu domin faɗin Allah ta'ala da yace ce Allah ne ma'anahu ma'anar haka Allahu alladhi anzala alkitaba alladhi a bihi Musa ai Allah yana ba amsa ne yana cewa ka Allah shine wanda ya saukar da littafin nan da aka annabi Musa ya zo da shi wato a tawara. ba ana nufin kawai an tashi zikiri ba ne a ce Allah Allah ba yana umarta annabi sama cewa idan ya tashi zai ambaci Allah ya ta ambatan Allah Allah a'a ba a zikiri da lafazi ba sai ma ne ya sake cewa huwa jawabun ya qawlihi ai amsa ake badawa ta wannan ba kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ai Allah yana cewa ne ka ce masu yahudawa wane ne ya so da littafin nan da annabi musa ya zo da shi nuran a matsayin haske wa hudan linnas kuma a matsayin shiriya ga mutane ta ji aluna hukaratisha kuna sanya shi a matsayin takaddu ha sai ku bayyana abin da kuka ga dama wa kuma ku ɓoye abu mai yawa wa aka karanta da ku malam ta'lamu ku ba ku sani ba antum ku wala aba'ukum haka iyayen ku ma ba su san da aka karanta da ku ba ulillahu a ce Allah ne sun bazanhum fi khawrin yal'abun ku tale su a cikin shishigin su da suke suna wasa shine abin da ake magana ai Allahu alladhi anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ai Allah ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ku Yahudawa da kuke cewa Allah bai saukar da wani littafi ga wani annabi ba Dan ku kore alqur'ani Ai muku tambaya a ce wane ne ya zo da waye so kan littafin da annabi Musa ya zo da shi ai kun ce annabi Musa annabin ku ne ko to tunda kun yarda da mu annabi Musa annabin ku ne to wane ne ya bashi ya sauka mashi da littafin nan da ya zo da shi radda bi zalika qawla man qala ai Allah ya mai da martani ne akan fadin mai fada ma anzalallahu ala basharin min shay da yahudawa suke cewa ya Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba wani mutum nan suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk sauran annabawa faƙala sai Allah ya ce musu man anzalal kitabal ladhi a bihi Musa ka ce wane ne su da littafin da nan Musa ya zo da shi na ana koya mana yadda ake tattaunawa ne sun ba ƙwala ƙulillah shi Allah ce ka ce Allah ne ai ƙulillahu an zalahu ka ce Allah ne ya saukar da shi ba ana nufin in ka tashi za ka ambaci Allah kawai ka ita cewa Allah Allah kawai ba ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون sannan ka masu karyata wannan yahudawa fi khawdihim a cikin kukkuta wasu da suke yal'abun ci wasan su shi abin da ake nufi wannan batun a in ba kwanta ba an yi mana shi musamman ibn al-qayyim ya mana wannan batun sosai kusan shafi guda a cikin littafin su tariqul hijratain wa babu sa'adatain to ne sai alamin taimiyya sai ci gaba da mana bayani sai ce wa mimma yubayyinu ma taqaddama ai daga cikin abin da ke bayyana abin da ya gabata ma da zakarahu shi ba waihi wa ghayruhu abin da babban malamin nahawu al-imamu sibawaihi rahmatullahi alaihi ya abbata al-imamu sibawaihi usman ibn ambash Usman ibn Kambash shi bawai kenan shi na lakabin shi wannan babban malami ne ba shi ya fara kirkiro ilimin nahawu ba kafin sa akwai ilimin nahawu amma shi abin da ya zo shi ne ya rubuta littafi kato to ya samu suna alkita a cikin sibo abin da a cikin ilimin nahawu to sai ya zama Allah ya ɗaukaka shi da ilimin in an tashi yau ana batun ilimin nahawu ko shi a ce shi ba wai har ma ya kasance in kana larabci kai kuskure sai ka katalta shi ba wai ka kashe shi ba wai amma ba shi bane asalin wanda ya kafa ilimin nahawu a matakin malaman nahawu kusan shi ba wai matakinsa ya kai mataki na shida ko na biyar domin kamar yadda suke ambatawa a riwayoyi cewa wanda ya fara kirkirar ilimin nahawu shine al-imam zalim ibn amr المشهور بعد الأسود الديلي هو الدعالي شيني بقى وان بارك إذن إلى من نهو شيء المهاجر سيدنا علي رضي الله عنه شيني شيني المهاجر أبو الأسود الدعالي هو الديلي شيني سنن ظالم ابن عمرو الكناني يا رسول شيء كما تشتكي بكرم عين هجرة سوداء ربان تابعين kuma siƙa ne a wajen malaman hadisi sannan kuma masanin lura ne bayansa an samu eh, wasu almajirai da suka zo kamar al'imam abu amr abu eh, abin da abu abu amrin al'ada babban malamin kira'a abu abu amrin abu amr ibn al'ala al sannan bayansa an zo an samu al-imam al-khalil al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahidi al-basri to daga nan ne kuma shi aka sama limamu shi ba wai in mutum ya komar da shi abu da aswadi du'ali shaidna ali ne radiyallahu anhu ya masa nuni cewa ya kirkiro ilimin nahawu lokacin da harshen larabci ya fara lalacewa to shi shi ba wai nan ya faɗa wa ghayruhu da waninsa min a'immatin nahwi daga cikin malamin nahawu أن العرب يحكون بالقول larabawa ka'idar su duk abin da suka ciki suka ce kala ko ya kulu in suka ce kala ya ce to a ka'ida abin da zai zo gaba yana kasancewa jumla wato cikakkiyar magana in ka ce kala ya ce ko ka ce kul ya ce ko kuma ka ce ya kulu yana cewa to dole abin da zai zo gaba dole ya zama jumla shi cikakkiya ta magana ba ka cewa kul sai ka faɗi lafazi ɗaya ko lafazi ɗaya ka faɗi to dole akwai takadiri abin da ake ce mata takadiri dole a kaddara wani abu a wajen kun ga misali a Qur'ani Allah ya ce kul sai ce ne huwallahu ahad kaga jumla cikakkiya kul huwa Allahu ahad gani jumla ce cikakkiya kul huwa Allahu ahad in ka cire huwan da ba zai baka jumla cikakkiya kul Allahu ahadun ce Allah ɗaya ne amma sai aka kawo da miru sha'an a girmama lamarin Allah sai aka ce kul huwa Allahu ahadun kaga jumla ce ismiya jumla ce ta suna haka in ka ce kul a'udhu bi rabbin nasi jumla fi'liya ka kawo a'udhu fi'lun mudari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamiru muslim taqdiruhu wa ana ka samu jumla cikakkiya haka kul ya ayyuhal kafirun kul ya ayyuhal kafirun ai alkafirina ce ina kiran ku ya ku kafirai Kada jumla sai cikakkiya ka ba a faɗin kul a faɗi kalma ƙwara ɗaya ita ɗaya a larabci ko an faɗi kalma ɗaya to dole akwai abin da ka kaddara to kaga ina za ka zo ka kafa hujja an ce kai kulillah sai ka ce ana nufin a ta faɗin Allah Allah ne a'a gayi nan kul Allah shine can aka ce mana ai Allahu anzalahu kamar yadda kake cewa wane ne makwacin Musa dama sunan makwacin Musa tanko sai ka ce tanko tanko kawai kana nufin shi ta ne a tanko ne makwabcin musa amma a ka'idan magana da fasahar babu bukata sai kayi wannan bai domin tambayar ta nuna abin da ke cikin amsa wane ne makwabcin musa kagan makwabcin musa wane ne shi ne tambayar ko makwabcin musa labari kake badawa to amma sai ka ce wane ne makwabcin musa domin ka nuna tambaya ka ce, sai ka ce tanku. me kenan za a fahimta tanko ne makwabcin musa to shi ne abin da ake karantar da mu san ka'ida malamanmu na ahlus sunna Allah ya saka musu da alkhairi idan suna raddin wani abu na kuskure so suke ce sun gamtar da shi yasa sai ka su shiga can su shiga can su shiga can shi amfani da wancan ilimin shi amfani da wannan fannin shi amfani da wancan ka'idan domin su baka hujjojin da za ka gamsu da su yanzu nan duk malamin ibn taymiya yana so ya gamsar da mu ne cewa ba a zikiri da lafazi daya sannan waccan ayat cikin suratul an'am ba hujja ba ce. da Allah ta'ala ce qulillah summa dawhum fi khawdihim yal'abu shi yasa yake ta wannan batun to shi ya sai ce annal arba ya kuna qawli ma kana kalama ka'idan larabawa a larabcinsu suna hikaitowa idan an faɗi alƙawli wato lafazin ƙala ya ƙulu ma kana kalaman abin da yake cikakkiyar magana suke kawowa ba su kawo lafazi ɗaya la ya kuna bihi ma kana ƙaunan ba sa hikaito abin da yake magana kawai فالقول لا ينفع به إلا كلام تام قائد القول وما اشتق منه نفذ القول الذي أبن تشروا قائد الغرشي كذا أبن الذي زو قبلتا إلا كلام تام هي زمت كثير مجانا أبن تشروا جملة مفيدة أو جملة اسمية فوق وقت جملة اسمية كمان مثالي قل قل هو الله أحد جملة اسمية ممكن هذا خبري ko kuma ko fi'liyatu ko jumlatun fi'liyatun ko kuma su kawo jumla fi'liya wato jumla da ta kunshi fi'ili da mai aiki wato kamar misalin kul a'udhu bi rabbil nas kul a'udhu bi rabbil falaq wa inna nan na hau ba malamin tamiya ke ta mana shi yasa ma suke ma inna kasira yanzu kuskure ne ka zo kana larabci sai ka ce kul ko kuma ka ce anna sai dai ka ce kul inna kul inna allaha rabbi ba za ka ce kul anna allaha rabbi ba saboda ne saboda an faɗi ƙaul kala ke kuma abu saboda haka jumlar da za ta zo gabansa dole ta kasance in inna za ta amfani ta kasance kisa ce ai akwai anna akwai inna a larabci to ba amfani da anna bayan alƙaul shi dai amfani da inna ruhin sauri mu wuce wajen iza ja'at ba'd al-qawl idan tazo bayan al-qawl al-qawl la yunkadu ismun nafazin al ba'a hike suna ƙwara ɗaya a bayansa. wallahu ta'ala la ya'muru ahadan bi dhikri ismin mufrad Allah ba zai umarci wani kawai ya ce ka ambatan sunansa ƙwara ɗaya ba ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا sannan Allah bai shar'anta mu musulmai in sun tashi za su zikiri su riƙa ambatan lafazi ƙwara ɗigayarsa ba walismul mujarradu yi yusidul imana kuma suna ƙwara ɗaya dan kati kuɗin sa baya ta da imani duk kifafi ahalin islam wannan malaman musulunci da baki da sun ittifaki kan cewa dan ka kwana dubu kana faɗin Allah Allah Allah to ne Allah yayi wannan baya fa'idantar da imani wala umaru bihi fi shay'in min al-ibadati sannan kuma ba ai umarni da shi da wani abu daga cikin ibada ba ba inda aka ce kawai kai tabbatar Allah Allah a matsayin ibada wala fi shay'in min al-mukhatabati sannan kuma haka nan ba a magana ba inda aka ce kawai kai tabbatar Allah Allah Allah shi ce ونذير ونزير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول <laughs> ما لم تمي أشي kwatan kwacin mutumin da zai zo ya zikiri da lafazi ɗaya kawai ta Allah Allah Allah ma yuzkaru anna ba'd abinda ake hiketowa cewa wani balaraban kauye kun san balaraban kauye akwai fasaha Marrabi bi ya zo wucewa sai wani mai kiran sallah yana kiran sallah ya kulu sai yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulallah ya gano kuskuren da ke ciki abul musin sai za ka bayani ko yawa mu je yawa kage shi ya sa me yasa yanzu da na faɗi yawa ya ce rasulallah ba zikirin sallah guda nawa kake suka faɗin wannan abu ana ɗauka a kashe. mutum nawa kake suna faɗin wannan ashhadu anna muhammadan rasulallah rasula ba kauye shi ba malami ba ne jahili bai san addini ba kawai ya zo wucewa sai ya ji wani na kiran sallah kawai na ashhadu anna muhammadan rasulallah bin nasbi ya yi nasba wato ya ɗora fataha a sama ya ce rasula ba rasulu ba faƙala shi ce ma za ya ƙulu haza shi ne wannan yake faɗi kuma haza lismu fa'aina alkhabaru alladhi yatimmu bihi alkalamu sai ta wannan suna ɗaya ya faɗi wane ne rasula din rasulullahi din muhammadu wane ne muhammadu din rasulullah ta ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa annabi muhammadin manzon Allah me ina shaidawa annabi muhammadin manzon Allah magana duk wanda yake jin hausa yake fahimta hausa me ma'ana me wannan magana ta fa'idantar ina shaidawa annabi ina shaidawa muhammadin manzon Allah me muhammadin manzon Allah yana da bambanci da ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa muhammadu manzan Allah ne Mai bambancin su na farko ina nuna da muhammadu da manzan Allah kawai kalma ɗaya nake na faɗa waye muhammadu Manzan Allah waye manzan Allah muhammadu me ka ga larabe ne wannan shi ya san shi. amma bai san shari'a musulunci ba kawai ya ji wannan mai kiran nan yana kiran sallah ce na yi ya ce ta wannan kalma ɗaya ka faɗi abin da ake ce mishi badani ya yi a nahau ka faɗi abu ko ka faɗi siffarsa nan bai ba da labarin komai ba amma idan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yasa sai ka shiga wuta fa da larabci ka san larabci sai ka shiga wuta kaga ta yaban Allah kake amma zagin shi kace yawancin kana jin addu'o'in da mutane suke yi da irin masu karanta da la'il khairatin da masu karanta wallahi in kana jin addu'o'in da suke hankalin ka zai tashi in ka san larabci ana zaton yaban Allah kake amma Allah zage shi kake abubuwa ga shi nan kala kala irin waɗannan Allah ka shirye sadda to shi ne ba kauye kaga ba kauye bai san komai ba sadaka lamazi ɗaya faɗi ya faɗi mubtada bai faɗi khabari ba ita kuwa magana ba ta cika sai idan ka faɗi ka faru mafarinta to sai ka cika eh. to shi sai ce wa matil qur'ani min qawlihi amma kuma wasu suna kafa hujja da cewa ya Allah ma ya ce a ambace shi sai suna kafa hujja da wasu ayoyi a cikin alqur'ani cewa Allah na ta wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wadkur ka ambashi isma rabbika sunan ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila sannan kuma kai ma Allah ta'ala bauta bautar gaske sai suka ce ai gashi Allah ce isma rabbika wadkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka kaga kaga kaga kaga amfani da umumatul qur'an kawai wadkuri isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka to ya Allah ce ka ambaci sunan ubangijinka wa sunan ubangijinka Allah Shi ne abin da suke so su ce shi ne malamin jami'a ce irin wannan wa qawlihi da kuma fadin su da ce. sabbi isma rabbika al'ala ka kankake sunan ubangijinka al'ala wanda ya fi kowa ɗaukaka ka ganin ba an ce isma rabbika wa qawlihi da kuma faɗin Allah ta'ala da ya yace qad aflaha man tazakka hakika duk wanda ya tsarkaka ya samu babban rabo a lahira wa zakara isma rabbih kuma ya tambatan sunan ubangijinsa wa salla kuma ya salla kaga nan bayan an ce wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa wa qawlihi da kuma faɗin shi da fadin Allah ta'ala da ya ce. وسبح باسم ربك العظيم فأمبت سنن أبنجدن كوان ليك ربك ونحو ذلك لبك من شوانا لا يقتضي ذكره مفردا ذكر بايا حكم تشواء أمبت الله شيء كمان وإنن آيه واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبح اسم ربك الأعلى سبح سبح باسم ربك العظيم duka babu inda yake nuna cewa kawai kai kama sunan Allah kana Allah Allah Allah kawai kai Allah Allah baya hukunta haka bal fi sunani malai ibn taymiya ya ce ya zo a cikin sunan in an ce a sunan sunan suna da yawa amma dai waɗanda suka fi shahara akwai hudu sunanu abi dawud sunanu tirmidhi sunanu nasa'i sunanu ibn akwai sauran sunan akwai as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi akwai as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i bayan wancan sunan din nasa sannan akwai sunanu darimi akwai sunanu daraqutni da kamantansu to amma dai an ce sunan ana nufin waɗancan hudun kawai yace ya zo a cikin sunan wato littafin waɗannan manya-manyan malamai guda hudu annahu lamma nazala qawluhu fasabbih bismi rabbikal azim cewa lokacin da fadin Allah ta'ala ya sauka fasabbih bismi rabbikal azim suratul waqi'a wato kuka sunan ubangijin ka wanda yake babba qala ij'aluha fi ruku'ikum aka ce manzon sama ya ce ku sa wannan a ruku'in ku me kake cewa ruku'in kana zikiri in kana tajbihi سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يا ما كان إلي ذا فتبح بشم ربك العظيم كو ديبا ثم لو كاتوا حديث يا إن جنت لدى أطيما غنغنو أغمال حديث تاجا فسبح باسم ربك العظيم وايه دي حترامك على القرآن وايه دوك على القرآن Waye cancanta ya fassara maka shi in dai kana son ka fahimce shi fahimtar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam kana kauce ma fassara alqur'ani wanda annabi su ya yi to ka shiga gudu da fassara annabi sama yayi to ka bukata wani ya fassara maka wani abu to annabi sama da kanta misali ya fassara cewa fasabbih bismi rabbikal azim sai ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan abu ku'in ku in ka zo ku in kai ku sai ka subhana rabbiyal azim tun daga ahalan karanta da kai wannan ko ba ka bani tun daga ahalan sai hadda qawaidi ma wanda ba san wanda ya rubuta shi ba hadda qawaidi a ciki akwai subhana rabbiyal azim ko babu akwai da mu a Tun da tafan malikiya da ake kan sa sannan, za ka gan an zo ku ana cewa subhana rabbiyal azim a ruku ولما نزل قوله سبه اسم ربك الأعلى sabbin lokacin da faɗin Allah ta'ala ya sauka a farkon suwatul a'la sabbihi ismi rabbikal a'la qala ja'aluha fi sujudikum shi aka ce annabi sallallahu alaihi yace ku sanya wannan abu a sujudarku in ka zo sujada me kake cewa subhana rabbiyal azim dinnan kai zikiri da lafazi da subhana rabbiyal a'la zikiri ne ko ba zikiri bane lafazi ɗaya ne subhana rabbi al'azim zikiri ne ko ba zikiri ba ne in kai shi zikiri lafazi ɗaya ne ka ga ba lafazi ɗaya ba ne Ku shi ne wannan wannan hadisin malamai sun ruwaito shi kamar yadda malamin tamiya ya faɗi irin su al'imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa da wasu malaman ya kawo wasu malamai suna da maganganu akan ingancin hadisin cewa bai inganta ba ko isnadinsa akwai rauni a ciki wasu kuma malaman suna ganin zai iya zama hadisi hasan zai iya zama hadisi hasan shi yasa mala albani a cikin mishkatul masabir yake cewa isnaduhu muhtamilun litahsin hadisin zai iya yiwuwa ya zama hasan eh. wa rijaluhu thiqatun kulluhum mazajan hadisin dukkaninsu thiqat ne غير الراوي عن عقبة وهو إياس بن عامر sai dai mutum ɗaya a cikinsa a cikinsu shi kaɗai ne aka rauna nashi sosai a taƙaice dai kun wannan riwaya ta fassara mana ayar abin da ake nufi kaga ba za ka zo ka kafa mana hujja ka ce Allah ya ce sabbi isma rabbikal a'la ka kankake sunan ubangijinka wanda ya fi ɗaukaka sai ka ce ana nufin in an tashi za a yi zikiri a ce Allah bane A'a gashi annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sa a sujadaku in kai sujada sai kace subhana rabbi al'ala sannan fasabbih bismika bismi rabbika al'azim yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sa a ruku'unku ka tashi ruku'u shi yasa kake cewa ne subhana rabbiyal azim kun gane ko da ba wannan riwayar ba akwai ruwayoyin da suka tabbata wannan zikirin ana yin sa a ruku'u wancan kuma ana yin sa a sujada mun gane to kun ga wannan kenan to sai ma ne yace fa shar'a lahum an yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mu musulmai idan mun tashi za mu zikiri a ruku'u mu ce subhana rabbiyal azim ga ba lafazi dai bane yanzu wannan lafizza alal akalli akwai lafizza hudu a zahiri amma lafizza biyar ne lafizza ma ko shida subhana lafazi ne rabbi lafazi ne ya ta niri rabbi lafazi ne an samu uku ko al'azimi lafazi ne an samu lafazza nawa buga shi a fili to shi kuma lafazin subhan dama masdari ne to akwai fi'ili kafin sa ay usabbihu rabbi usabbihu subhana rabbi kenan to ka gani wannan وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم يا تبت أتشن صحيح حديثي صحيح أن نزل سمع إذن ركوع هنا سوى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى سنن يا تبت a باب رجما rigima أجمد إن a game da ingancinsa idan annabi sama ya sujada yana cewa وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم wannan ita ce ma'ana kusan annabi sunna da ke cewa ku sanya subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a kuma ina a sujada kaga wannan mun samu tafsiri daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana sabbih isma rabbikal a'la ya fassara mana fasabbih ismi rabbikal azim duka ana nufin kama sunan Allah gaya shi kadai ai ta dadatawa ai ta faɗa domin ta sunan Allah kwara ɗaya baya fa'idantar da komai baya shigar da mutum musulunci baya mai da mutum ya zama musulmi ina jin mangane ai dalilin da ya sa da ibn taymiya ya ta tajanduni akan wannan fitina ce babba a zamanin sa wannan wataƙila sai ka ga ba wani abun bane da za a yi magana kansa yau kusan sati hukuke kenan ana batun kan wannan da akan wannan azzikiru bil lafzil mufrad wato yin zikiri da lafazi daya a zamanin malamin duniya fa suka ce ba abin da kaga malami ya rubuta littafi ya nace yana ta magana kansa to rigima ce ba a zamanin sa domin daga cikin kwarewa a da'awa da kwarewa a rubutu ka zama ka shagalta sosai ka ba abin da ke faruwa a zamanin ka baya cikin hikima a matsayin mutum na marubuci mutane ya zama yana rubutu akan abin da ba shi a zamaninsa ba kwarewa a ciki amma abin da yake a zamaninka to ka ba shi muhimmanci sosai to wannan zikirin da lafazi ɗaya fitina shi a zamanin malamin kimiyya akwai waɗanda suka dage suka tsaya tsayin daka su dole cewa zikirin dama a ta faɗin sunan Allah shi kuma shi ne zikirin gaske kamar yadda ya faɗa mana cewa suka kasa mutane gida uku ko ko shi zikirin suka kasa shi gida uku akwai zikirul awami akwai zikirul hawashi akwai zikirul hawashin hawashi suka ce akwai zikirin gama gari shi ne in wannan zikirin da ake kantar da mu na sunna سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير makamantansu sai suka irin wannan zikirin zikirin gama gari kawai zikirin amawa kawai mutanen gari wannan ba su da komai a fadar Allah sai suka ce sai akwai zikirul khawas shi kuma zikirul shine zikirin ke masu kaya a fadar Allah wanda suna da fada suna da matsayi a fadar Allah su kuma su ne in sun tashi za su zikirin sai su yi Allah Allah Allah shi kan sunan Allah shi kaɗai kawai gayarsa sannan sai zikir hawasin hawas su kuma waɗannan su ne waɗanda suke gaba gaba a fadar Allah waɗanda suna da kaya a fadar Allah za a iya cewa su kwashe kayan su fita su ku waɗannan gidansu ne ma ‘yan cikin gida ne a fadar Allah wai su ne khawasul khawas su in sun tashi za su yi su sai dai huwa huwa huwa huwa kaga waɗannan abubuwa fitinu ne Allah ka shirya tadda to shine sai ce bittifaqil muslimin wannan musulmai sun yi ittifaki ga baki daya akan in za a yi ruku a ce subhana rabbiyal azim in an yi sujada a ce subhana rabbiyal ala daga cikin zikirorin da ake yin su a ruku da sujada ba su kenan ba ko akwai zikirora da yawa da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da ake yin su a ruku da sujada daga ciki akwai wanda na ambata subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh daga ciki akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan wadannan ana yin sanku ana yin su sujada amma waɗannan sun fi sauki ko kuma sun fi shahara a tsakanin mutane Kalla ma kaɗan ne za ka buɗe wani littafi daga cikin littafai musulunci na fikihu ko kuma na tazkiya wato na tsarkake zuciya A ce sai ka ga an ambaci waɗannan zikirorin guda biyu a ruku a ce subhana rabbiyal azim sujada a ce subhana rabbiyal a'la kenan dai ba a zikiri da nafaji daya shi malam ibn taymiya sai ya sake cewa tasbihu ismi rabbihil a'la ai tsarkake sunan Allah mafi ɗaukaka wa zikiru ismi rabbihi ambatan sunan ubangiji wa nahwu zalika da makamantan haka huwa bil kalami tamil mufidi dukkanin suna tabbata ne da cikakkiyar magana kuma mai bada fa'ida kama fi sahihi musamman sallallahu alaihi wasallam kaman yadda ya bata a cikin sahihu a cikin littafi a cikin sahihu bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalami ba'da alqur'ani arba'u ku ji wanda da rabasa kalmomin da suka fi falala bayan karanta alqur'ani guda hudu ne kalmomi da za ka ambata Allah da su kai zikiri da su wanda bayan ƙur'ani in ba ƙur'ani za ka ɗauka ka karanta ba shi alƙur'ani shine abdalu zikiri alal itlaq alƙur'ani babu zikirin da kai shi shi yasa karatun alƙur'ani kawai ka zauna kana karanta shi ko ka fahimci abin da aka ce ko baka fahimta ba lada kake samu ko ka fahimta ko baka fahimta ba kawai ka karanta alkur'ani kana da lada kuma duk harafi daya Allah ala yi alkawarin zai baka lada goma kansa so da in ka karanta aya daya wacce take da harfa ashirin to kana da lada ɗari biyu in ka karanta ayar da ke da harfa talatin kana da lada ɗari uku domin kowane harafi za a baka lada za lada goma kamar da ya tabbata a hadisi sahihi to kaga babu wani abu da za ka yi a baka wanda ladan kamansa to sai an so ya ce in an cire alkur'ani a game da ambatan Allah to kalmomin da suke biye maka a daraja da dalala wanda za ka ambaci Allah ta ta'ala da su guda hudu ne ina suke wa hunna min sai su ne ce kuma su waɗin alƙur'ani suke su waɗin a cikin alƙur'ani suke ta gaje tun nan ana nuna maka cewa ne da karanta alƙur'ani shi ne ya fi komai ina suke subhanallah kare ku? kaga subhanallah kaga daga cikin alƙur'ani akwai wannan walhamdulillah akwai alƙur'ani ai wala ilaha illallah akwai alƙur'ani ai wallahu akbar dukkanin su wata kuma hunna min alƙur'an su ma duk daga alƙur'ani suke to in ka cire alƙur'ani to waɗannan lafuzan gaba ɗayan su su ne lafuzan da suka fi kowane lafazi da za ka ambaci Allah da shi shi yasa sirrin kenan ya zama subhanallah, aka sa mu da asuba mu mu yi so ɗari da maraice ma a samu mu yi so ɗari haka ya zo a cikin sunna sahihiya da safa ka ce subhanallah so ɗari da yammaci ma ka ce subhanallah so ɗari haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ka faɗi so ɗari da safe ka faɗi so ɗari da maraice kaga ji akwai sannan waɗannan aka ratsa mana su aka ce a cikin sallah in mun gama sallah ta farilla tuni su duk hudun nan subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah wa dahu la sharika lah lahu almulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir shukran na dari wannan can tara, wannan kuma guda daya wannan daya sai su baka dari shi. kun ga wannan ke saboda ne saboda alaƙantar da mu da su ko da yau zama muna yin su in ka samu daman yin mai talatin da uku uku ba hadisi ya tabbata sahihi ke ne ashirin da biyar biyar subhanallah ashirin da biyar walhamdulillah ashirin da biyar wallahu akbar ashirin da biyar idan baka samu daman yin mai ashirin da biyar ba to kai ne goma goma subhanallah goma والحمد لله قومه والله أكبر قوما قوم وتسلى تفغلية تندق عصبائي هاي الشيء هو دك من صباب الفزيلة الله أكبر الفزيلة يعني ممتدى لخبريني الله أكبر الله ممتدى مرفوع أكبر خبر ممتدى مرفوع الحمد لله الحمد ممتدى مرفوع lillahi jarun wa majrurun fi mahalli rafi khabarin mubtada gashi nan subhanallah shi ko dama akwai takbirin fili usabbihu kamar yadda aka taɓa faɗa mana haka la ilaha illallah jumla ce cikakkiya kun gani so da haka duk wannan yana tabbatar mana a sunna abin da annabi sama ya karantar da mu shine idan za mu tashi mai zikiri za mu ambaci sunan Allah kan mu ambace shi da lafazi daya mu ambace shi a jumla cikakkiya mai ba da fa'ida haka aka umarce mu haka aka sha mu. kuma dama kauce ma wannan shine ya kawo baka bukata kai ka faɗa maka tsakanin da Allah baka bukata wani ya baka zikiri annabi sama ya riga ya ba da zikiri za a bukatar wani ya zo ya ba da shi kowa zai kawo nan ba a su domin jayayya da annabtu sama yake yi ya za a yi annabtu sama ya karanta da zikiri shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da suka wuce sai a zo a samu wani shi kuma ya ce ka shi yana nufin da na annabtu sama kuma shi sai shi waye shi ba shi ko shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari tara duk waɗannan jikin wurin da ake ba mutane a ce nawa da ne nawa da ne nawa da ne dukkanin su ba wanda ke shekaru ɗari takwas ɗari takwas in sun yawa baka cika ba in sun yawa to ka ce sun kai ɗari takwas amma na manzo sama yau shekarun su nawa shekara nawa yayi yi? da ɗari hudu da wani abu yan uwa to alaikum bisharbil awwali kowa ya kuma je tsotso daga illa matsotsa ta farko ai na tabbatar da baka yadda da kan dole kake siyan man fetur na yan bumburutu kuma kowa ya ittifaki ni a shan man fetur cewa na yan bumburutu ba da albarka shi ya haƙuri in suna nan cuta ta riga ta tsebe shi ka sa a mota ko ka sa a babur ɗinka ko ka sa a jirgin ka ba daɗewa sai ya ƙare amma in na filin station ka je ta kai tsaye daga nnpc sai tanka tanka kuma ta zo ta juya a cikin tsaro ba ka ganin yana zuba ta zuba a cikin dubban tanki da ke cikin ƙashin ƙasa in ka tashi kuma za a yi zuko maka za a yi zafin shi da komai na shi so da in ka sha sai ya je sai maka amfani wani zubin na yan bumbugutu ba har ruwa ake samu a ciki ba wani zubin na yan bumbugutu ba har kalanzir ake samu a ciki ba a duniya ta yadda da wannan amma a Allah ba ka yadda da shi ba na Allah ne za ka yi wani ya baka bumbugutu amma a duniyance kana da abu mai kyau bai kamata haka ba wannan ba tunanin mai hankali ba ne tunanin mai hankali shine ya fifita lahira akan duniya abin Allah ka girmama shi domin shi ake son ya tabbata a gare ka za ka kuɓuta kuma in shi kirki amma abin duniya ko ka rasa shi to za ka iya samun wani bi kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi komai karasa a duniya za ka iya samun sa amma wallahi in ka rasa Allah karasa komai ba za ka samu komai ba wannan ita ce ka'ida so da alaina bi sharri awwali kowa ya je matsotso farko ya tsotso a je filin station da ta mai man zikiri ta tsotso daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka sake wani ya baka na na na na yan black market bari mu koma turanci kar ka bari wani ya baka na yan black market yan bumburu da hausa kar sha ka sha na annabi sallallahu alaihi wasallam shine na gaskiya kuma ka shaki shi kenan ka huta ba ka bukata ne ba ka zikiri malamanmu na sunna Allah ya saka musu da alheri wallahi annabi suno da yi shekaru uku a kabari ba sai da malamanmu suka tattara mana zikirorinsa a littafai shi ta kullu zai baka sha'awa yadda ake da sahihul bukhari ake da sahihu muslim ake da ake da sunan sunan abi dawud ake da musnad al-imam ahmad da sauran littafai to haka zikiri to ko aka ware masa littafin sa da isnadi wannan imam an-nasa'i da ake cewa rawahu an-nasa'i dan uwansa abu dawud da at-tirmidhi da ibnu majah na da ake ci musu ashabu sunan yana da littafin sa amalul yawmi wal layla amalul yawmi wal layla littafi ne na zikiroran annabi sallama al-imam an-nasa'i tattara su sannan ga almajirin sa ibnu sidli shi yana da amalul yawmi wal layla amalul yawmi wal layla sannan ka shiga sahihul bukhari akwai kitabul zikr kitabul da'awat ko kitabul da'awat sahihu muslim akwai kitabul da'awat abu dawud akwai kitabul da'awat duk waɗannan littafan kowane littafi akwai kitabun da'awa zikirura ake kamata ta limamun da yi a cikin sunan ɗinsa bayan ya yi kitabun da'awa a ciki sai da ya babu ta'awuza a'udu A a'udu haka ya ta lissafo kuma kowane hadisi da isnadinsa sannan malamai suka zo daga baya ga ga ga ga ga ga ga ga mai littafin shilahul yana cikin malamai na baya baya da limamin nawawi da suka zo yan baya baya da irin shi ibn qayyim da ya rubuta littafin sa an sha an fara alwabil as-sajj wa rafi'u al-kalim at-tayyib ko alwabil as-sajj al-kalim at-tayyib da sunan sa wannan littafin nasa da a rubuta wani littafi da ke kafalar yake bayani kan falalar zikiri kamar sa ba han ba su cewa zikiri su ne masu zikiri wallahi ba su rubuta kamar sa ba kun ji na rantse muku da Allah kama na ibn qayyim shi ne kawo fa'idojin zikiri a cikin littafin da su sunan al mai fa'idoji guda tamanin, na kai zikiri fa'idoji guda tamanin sannan ya zo ya fara bayani kan zikirin zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza ya za a ce wani na faɗa da zikiri kai mamaki a ciki a'a ba zikiri ake fada da shi ba ana fada ne da abin da aka koye shi aka bayyana zikiri kura ce aka sa mata fata akuya yau mutum yanzu sai ya kama ta shi ya kai shi gida ta ya mashi wannan shi ne zan yi ya zata akuya ce to kun ga duk wanda yana masa shaida akan haka so da ba a zikiri da lafazi da ya ku yan uwa Allah shirya da mu Allah ganar da mu mu ambaci Allah ambato ne yawa wazkurullaha zikran kaseeran amma ala sunnati fazkurullaha zikran kaseera ala sunnati ku ambaci Allah ambato mai yawa amma yadda sunna ta ce in kai da yawa amma ba yadda sunna ta ce ba to ka cuci kanka shi yasa daga cikin ka'ida zikirin da aka ce adadi kaza ake to ba a bukata ka tsara wanda kuma ba a sa masa adadi ba to kuma kai ba a san wani ya sa maka adadi an ce goma da ake to ka ce a goma idan kuma aka ce kawai a kayin sa istighfari bai da adadi kai istighfari ko da yaushe kai annabi sallama da ya dan motsa sai a ji yana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai in kuma akwai istighfarin da aka iyakance a wani wuri aka ce kaza za a yi amma na bayan sallah da ake uku ake yi kana yin gudu sai bid'a astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku shi ke amma kawai istighfari mutlaki to wannan bai da adadi in gane so da kayan uwa mu gane wannan Allah shi ganar da mu Allah ya kara mana basira Allah maɗaukacin sarki ya sa mu cikin da Allah kasiran wadakirat mazan mu da matan mu Allah ya sa mu cikin masu ambatan da yawa maza da mata Allah ka sa mu haka Allah ka ba mu wanda matsayi Allah maɗaukacin sarki kuma ka ambace mu idan mun ambace ka a azkurku daga cikin fa'idojin zikiri idan ka ambace Allah shi kuma Allah sai ambace ka na sha buga wannan misalin sai kawai misali a ce shugaban ƙasar ku ko gwamna a faro daga gwamna ma ƙasa ƙasa sai gwamna kawai a cabinet meeting ɗinsa ya tara kwamishinoninsa yana meeting executive council yana meeting shi kenan kawai bayan an gama duk bayani sai a ce to a AOD sai sakataren gwamnati shi ce eh ce to an bude kofa sai gwamna ya ce to akwai wani wane a layin zamfara yake sunan shi wane wane masoyin mu ne sun jika kowa daga cikin ku kuso shi mai yana kaunan mu yana yada manufofin mu misali kike bugawa shi ke nan sai a zo a baka labari kawai sai ka karanta jarida sai a ce yau cikin abin da mitin ɗin gwamnatin jihar Kaduna ya kunta an ambaci sunanka kuma gwamna ya yabe ka sai sai ka buge jarida ya gwamna sai ya yabe ka ba to balle kuma a ce shugaban kasa ya ka za ka ji gaji sai munna to ba gwamna ba ba shugaban kasa ba ubangijin gwamna ubangijin shugaban kasa shi ne zai ambace ka sai ka ce ba za ka ambace Allah ba amma ka ambace shi kan yadda yake so yadda manzansa ya ce a ambace shi shi ne za ka samu wannan falalar amma in ka ambace shi yadda kake so ko yadda wani ya tsara maka ba yadda annabi sama ya tsara ba wallahi tallahi sai dai Allah ya fushi da kai amma ba zai ambace ka ba to shine wannan Allah shi ne tadda mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh